إلا مراء ظاهرا ولا تستبد فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

ولم تنال الخليل مكتتبا تجول فيها ولم تختلق تنقل من سالم إلى رحم إذا مضى عالم بدا تبقو حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحت النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت دورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح إنك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء آمين وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين الحمد لله يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له اغلاقه يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له اغلاقه أيرو مخلوق سناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أقرب المدار العظيم متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباحي بذا المتوقد ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لموحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمي لي جله فذو العرش محمود وهذا محمد تقديمي نقة الأدناء مرتجلا ببدرك البدر جل ليلة تظلمي وفي عتاقي أو أدنى بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مصلول وأبيض يستسى الغمام بوجهه على اليتامى إثمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم قوم إنهم في نعمة وفواضل دع ما دعت النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من هوام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرب عنه ناطقا بفمه لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيف معين يدها دار صغرمم ليمتحنا بما تيلو قول به إنسان علينا فلم نرتب ولم نعم أي الوراء فهو معناه فليس يرى القرب والبعد في غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النية لوانه بلا بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقط محمد هادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحته لبدء الايجاد براءة الاستهلاك امين ومن قاتميته براءة المختم والكمال امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروش مملتك امين شاهد حجتك وعروش مملتك وامام حضرتك حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك آمين. وطريق شريعتك آمين. المتلزم بتوحيدك آمين. إنسان عين الوجود آمين. والسبب في كل موجود آمين. عن عيان قلق المتقدم من نور ضيائك امين صلاة تدعو بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا آمين. وأزواجنا آمين. وذرياتنا آمين. وأحبابنا يا رب العالمين آمين. لي سادة من إذهم أقدامهم وغلبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم إذا وجاء وبجاههم وبإذهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى يعني أقوى ربي

على السماوات العلى بإضراب العلي يعني أدعو ربي بمناتي شدي بمنطقي بدي أبي بها معملي ألم بشار المولد شار العلا وسجدي شار النبي أحمد شار الربيع الأولي يعني أدعو

على شفيعي بمنطق مؤملي الفرح شال الذهب للترحي وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل لعنة ربي بمنعة مؤملي شهر الفلاح والسرور شهر بسد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل ثانية ربي لولاة الشفيع بمنطق البديع أولياء وأملي ألم بشان الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وهذا خاتم الملل ثانية ربيع بمنزل الشفيع بمنطق البديع أمضي بها وأمضي أهلا بشان القاسم سيد النبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول أن أشعر بي بمنعتي شفيعي بمنطق بديعي أمضي بها وأمضي أهلا بشان الناصري للحق شاد الأمري بالارتشار ظاهري بكل واصف أكملي يعني أتور ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق بديعي يا محمدي أهلا بشار الهادي لمنهج الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل يعني أتور ربيعي

بقوله أنا لها عند اشتداد الوجه ونعت ربيعي بمسعة شفيعي بالمنطق البديعي أبغض يا محمدي فيا لها من خطة جوابه في الحتة من ربه ستعطى واشفع لدينا تقبلي سمعت ربيعي بمنعتين شفيعي أبويا ألم بشان المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك ومرسل صلاة ربيعي

شان عظيم القلقي بالمحكم المنزل سمعت ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي ابغي يا محمد الشهر الذي اثاره اله واختاره من حبي خيره عند انقضاء الاجل سمعت ربيعي الشهر شفيعي يا الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبط بكل نور محتلي جامعة ربيعي يا محمدي ألم بليل اثنا عشر في ويومي الأغر وطيب ذلك الصحر ونور كل جليل هنأت ربيعي بالعجيب شفيعي بالمنطقي البديعي أبوك يا محمدي أهلا بكل ما ظهر من خالق جعي فكر في رافع البصر إلى مقام العلي سمعت ربيعي وما رآت من عجب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل ثانية ربيعي بمتعتي شفيعي بمنطق البديعي ابغي يا كما تدل الظهر كما ترى القفر به وحل الكفر بصنم المجدد سمعت ربيعي يا وغادت البحار وجفت الأنهار من حب من أجله والنار قد طفئت من خجلي لن يثور ربيعي بمدعتي شفيعي بالمتقي بديعي الرجال معقلي والجن هم في نكدي برميها برصدي وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل بمنعة شفيعي بمنعة بديعي شيطاني جرى عظيم الشاني من أوضح البرهان لعظم ما ابتلي سمعت ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أبغي يا محمدي قد النظر الإقبال بأفضل رجالي في أفضل الليالي بالبلد المفضل سمعت ربيعي

في محال زحلي ربيعي شفيعي بديعي يا وصابع الولادة وما أتى وصادا من وفق ما أراد إله الأزل سمعت ربيعي

بمتعة شفيعي بمنطق بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المخبرين جنة ربيعي بمتعة شنيعي بالمنطق يا أهلا بيوم اثنين مولد صار اثنين مبعث سر للكون مقدمه المبجل سمعت ربيعي بدعة أبو أكرم بشان العجم إبريل شان الكرم أكرم بأرض الحرم مولدي خير مرسلين شفيعي يا أهلا بيوم صار عشرين وسط نارا لمن حوى الفخارة وغفرة من منزلي جامعة

قتمت ليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل جنات ربيعي بزينة شفيعي بمنطقي ربيعي بمدحة الشفيعي بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي حياه ربيعي لمتعة الشبيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي إيه، أبغى به الجمع به يوما وليل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي حياه ربيعي من البديع والختم لي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى مقر الأسنى مع الرفيق الأفضل. سنة ربيعي

لا نحشي غويا بجاه عبدك العلي سمعت ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي يا محمد صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه لي من أبد من أزلي سمعت ربيعي شفيعي وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكبر ثانية ربيعي

واصنع لقارئها وللذي حضر بجاههم يا إلهي اغفر لنا ذنبها واصنع لقارئها وللذي حضر وعمهم بخفي يدرك فيهم نوايب الدار مع أباته الكريرة أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوه بجاه يحمل أصابي الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق الخاتم ربنا اتنا لك الاموال والى صراطك المستقيم على آل قدر الله العظيم يعني أمبل بدو كيكا جوانا أنا يا بحنا بحنا الحمد لله جماعة دكان موشي الحمد لله الحمد لله مقاري شوى الحمد لله mu cika da alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah da wannan rana mai alfarma mai albarka wannan rana wanda rana ce na kala biyu na farko a zahirance wannan ranar ranar asabar rana ce mai albarka domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya fara halitta duniya da abun da yake cikinta gaba ɗaya a ranar lahadi sannan ya yi litinin ya yi talata ya yi laraba ya yi alhamis ya yi talata ya yi laraba ya yi alhamis Yayi juma'a sannan ya huta ranar asabar ya ba kowa hakinsa a takaice yadda ya halici ranar lahadi ya halici sammai da kasai da arsh da kursi da abubuwa wanda yake bukata a can sama gaba daya sannan ya halicci litinin da talata sammai da kasai da kuma sauran halitta gaba ɗaya laraba ya halicci ruwa gulbai teku da sauransu talata da bishiyoyi da abin da ya shafi duk gaba daya kaf a takaice ranar alhamis kuma allah ta ta'ala ya halici duk wani abu wanda ya shafi abu wanda ɗan adam zai amfani da shi shi yasa kamar su aljanna ne su a wurinsu wajen amawa ba wanda suke bukatar aljanna suna jira su mutu su shiga aljanna banda mu mu almajirin shehu shehu ya ba mu aljanna wanda duk wanda ya shige ta ba zai gaggawa wancan aljannan ayaba da lemo da shinkafa da 'yan mata da zaurawa akwai wata aljanna a nan wa adkhulu jannatin na'imi wa lam amut bi yumna habibi zakum ghayatun ni'am akwai wata aljanna a nan wanda duk wanda ya shige ta ba za ka mai gaggawa wancan aljannan ba sannan ranar juma'a da sassafe wajen hantsi sai Allah ta'ala ya halici Adama da Hawwa'u can karshen lokaci juma'a ya kusa karewa rana ya kusa faluwa sai Allah tabaraka ta'ala ya daura ma'aure kanin annabi Adamu da sai da sayyidatuna hawau ya halalta a kane su domin shi Allah ta bakata yana cewa cikin alkurani halakakun min nafsin wahidatin halakakun min nafsin wahidatin ya halice ku akan abu daya shine annabi adam ita ma hawawun cikin gefen annabi adamu aka kago ta ta fito ta zama ita kuma mace cikakkiya annabi adamu <clears throat> ba da matogwar ba kuma da ruwan hankali hankali ka zare hankali ka bani na hankali ba na son hayaniya can karshe bayan allah ta tabaraka ta'ala ya daura auren kaninsu shi annabi adamu ya mika hannu yana son ya taba matan shi sai mala'iku suka ce a'a ba za a taba ta ba ai sai da sadaki menene sadakin mala'iku suka ce masa kace Allahu salli ala sayyidina Muhammad shine shehu yake ishara rasulun minal maula wa adamu lam yakun ويبقى ويبقى رسولا دائما ومعظما شين فرقو karshe كرشي شي أن محمد domin duka annabawa wanda suke zuwa malam bahaushe ya ce share fage suke share fage amma shi mai wurin in ya zo mai tabarma dole ya nade kayansa ya fice mai wurin shi ne annabi muhammad in ka ji maganar shehu tijani annabi muhammadu ne yake magana in ka ji maganar barama abdullahi maganar annabi muhammadu fawo akili, wa sharabi wa huwa wa jinani saboda mai saboda shi ne kofar allah duk wata kofa wanda za a shiru wajen allah in babu annabi muhammadu ba kofa ba wucewa shi kadai shi ne wanda yake fara bude aljanna ya fara shiga ya shigar da masoyansa da mutanensa sannan annabawa daga baya liyakuna rasulun shahidin alaikum wa takunu shuhada'a ala nas ranan tashin ranan tashin kiyama ranan tashin kiyama duk annabawa za su taru kowa ya zo a tsaye Allah tabarak wa ta'ala ya kasance wuta ya jawo shi kaman kusa da mutane ka annahu jimalatun sufur shi garwashi wutan jahannama kaman wata 'yar karamar garwashi cikin jahannama ya kai girman katuwar rakumi wanda muke gani shi jahannamu Allah ta baka ta'ala ya ya turo fushi fushi yi fushi saboda me shi ma yana saurin ya kama munafikai da kafirai Allah ya ce jahannama ka natsu yana kumbura yana kumbura sauri yake a jefa masa jama'a kawai shi ya cinye su ba wai zai cinye su ya kare a huta ba a'a كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ba wai za a kone kawai kamar nan duniya in mutum ya shiga cikin fetur ba zai kone ba a kone shi Allah sarki ya rasu wallahi ya tafi Allah ji kanshi Allah sa ya huta ina jahannama kana ƙara konewa kana ƙara jin zafi kuma ba za ka mutu ba la ya mutu fiha wala yahya qad aflaha man tazakka Allah ya sa muna ciki sannan shi jahannamu Allah ya ce mala'iku guda dubu saba'in ku je ku kama jahannamu ku kawo mu a gabana mala'iku suka je jahannamu kai ma ka zo ana kai ranka ni eh me nayi wallahi ba mu sani ba Allah dai ya ce a kira ka bai gaya muku abin da na yi ba wallahi bai gaya mana ba ka zo ana kira jahannamu hankalinsa ya tashi ya ji tsoro ya yi gumi ya yi zufa har ya dawo ya zama 'yar karamar gawayi wanda mutum zai sa cikin cokali ya ake ina jahannama shi a gashi nan a shi ya dawo haka eh me faru ai ban san da me aka kira ni ba ni ma ina tsoro kar a kirkiro wata jahannama wanda ya fi ni shi ma a jefa ni a wurin ya ƙona ni ya ji tsoro aka ce jahannamu an ce ka natsu saboda cikin wannan jama'a akwai masu alfarma ba kowa za ka kama ka ƙona shi ba saboda akwai mutanen annabi muhammadu su nan. duk wannan fushin naka da barazanan naka in ka kuskure ka taba ɗaya a cikinsu to kai ma za a jefa ka inda kai ma za ka sha wuya jahannama ya ce to yanzu na yamu ya kulli jahannama halam ta ta kulu amin mazidin shi ma ya natsu ya tsaya shi annabi adamu alaihi shi shi ah, mala'ikun jibril wanda shine shugaban mala'ikun gaba daya duk shine shugaban su shine Allah ya kai tura ya gaya mata magana ya gaya masa sauran mala'iku kamar yadda gidan sarki aka saba Ranar da alkur'ani ya sauka zi quwwatin inda zil arshil makin muta'in samma amin sai jibril jibril ko jibril ba sai ya yi numfashi ya bude fikafikensa ya tsaya me kuka ce mutayin samma amin sai jibrilu mala'iku ya ce alhamdulillah amma hankalina ya kwanta saboda me saboda albarkacin annabi muhammad saboda ni jibril da ina tunani karfa karfa karfa abunda ya samu dan uwana wancan iblis wanda ya bauta ma Allah cikin irin wannan duniyar wannan duniyar namu ba irinsa irinsa irinsa irinsa har dubu har miliyon har dubu saba'in iblis wanda muka ji labarin shaidan ba ya bauta ma Allah dubu wani taku daya shekara dubu saba'in sannan ya gama wannan wannan kasan namu duniya kafin adamu ya zo wurin akwai wasu aljanu uban uban uban wa'innan aljanu wa'innan aljanu na duniya ba yaransu ne yaransu kaman kiyashi da kwari kwari kwari 'yan ƙanana wa'incin aljanu ba nan aljanun ne yanzu kwari ne taka su kai su mammare su su bol da su saboda karfin su suna nan duniyan kafin zuwan annabi adamu shi iblis shi na allah ya turo ya zo ya yake su ya kakkase su kafirai gaba ɗaya a lokacin shekara dubu sittin sai sa ce allah yana da kirki eh man qadamana qaddamnahu man qadamana qaddamnahu tunda ya haka ranan da yayi ma Allah laifi asjudu li adama fasajadu illa iblisa bai yaki bin umarnin Allah sai Allah tabaraka wataala ya tsine masa ya kore shi cikin aljannan gaba daya bayan yayi ma Adamu da Hawwa makirci sai Allah ya ce ihbitu ku sauka duk gaba daya a bayan kasa na kore ku mani amal mithqala dharratin khairan yarahu mani amal mithqala dharratin sharran yarahu sai mala'ika jibril ya ji dadi ya ce duk halitta gaba daya sun samu albarkacin manzo Allah banda ni sai wannan ayan ya sauka sai na fahimta hankali na ya kwanta nima ma a ashe abin da ya samu dan uwana iblis ba zai same ni ba kaga jibril ma ya samu albarkati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan gaba daya kaf da adamu da hawwa'u da sauransu duk kamar yadda na fada aka daure auren a a karshen lokaci wannan karshen lokacin shine wanda shehinmu ko shehin baba sheikh ahmad tijani shi ma shehu yana da shehu shehun ba akwai shehu sa eh shi ma shehun shehun yana da shehi annabi muhammadu gaba da gabanta duk da dai awwalu shine akhiru akhiru shine awwalu zahiru shine batinu batinu shine awwalu lamarin ni ne dai ni abdulahar ba ni ne in je in sa kayan soja in aikin soja in ta harbe harbe in kashe kashe daga baya in dawo in aikin polis, daga baya kuma in dawo in aikin kwasom in canza kaya kawai in zo fari in zo ja in zo baki in zo kore ne ne ne ne dai eh eh ai ta tafiya dai amma lamarin guda dai ne wannan ƙarshen lokacin nan na ranar juma'a shi ne lokacin da kuma shi ne lokacin da kuma wanda na na TV. okay okay wannan ko alhamdulillah Shi ne lokacin da kuma wanda annabawa suke ganawa da ubangiji Allah Ta tabaraka ta'ala ranar juma'a bayan sallar asar ba lokacin da suka gaya wa Allah bukatun bukatun wannan mutanensu ranar juma'a ba in bayan sallar asar sai annabawa sai su zauna malam tijani ya ce yana son mota yana son gida eh shi ma abdullahi custom ya ce yana son ya zama babban custom a ƙara mai girma kuma allah ya kiyaye shi shi ma ah, halifa ah, na gidan shehu atiku shi ma yana son allah ya bace lafiya da son harai shi ma ah, malam gidan gidan halifa isa karabi shi ma shi ma sarkin kano yana son kaza ya kawo bukatan kowa a lokacin annabawa sai su faɗi bukatansu sai allah ya amsa malam tijani gida da mota ya ce zan dai ba shi gida amma mota ya haƙuri ya hau soho tukunna zuwa ko shekara mai zuwa eh wannan kuma kaza wannan kuma kaza wannan kuma kaza sai ya fito ya ba kowa labarin abunda za a baka a ranan a lokacin ranan juma'a karshen lokaci bayan an gama wannan <clears throat> sai annabi Muhammadu ya zo Allah ya lamunce masa kaga kai ya ya Muhammad kai masoyina ba sai ka nema wani ya zo ya gaya maka abin da yake so ba kai ka gaya mu a'a kowa ya faɗi abin da yake so wani yana masallaci wani yana cikin mota wani yana cikin jirgi wani yana tare da amarensa wani tare da uwar gida wani yana eh, kantin kori wani yana sanka wani yana ko ina sanka ko sanga sanka ko sanga eh ko ina dai sanka neman ilimi sanga neman duniya duk da dukkan su gaba daya ka, bukatanka zaka gaya wa Allah ba ba sai ka je makka ka gaya wa annabi muhammadu ba saboda duk inda ka faɗi bukatanka ba duk inda Allah yake manzon Allah yana nan eh wallahi saboda sarki baya rabu da sakatare ɗinsa duk inda Allah yake da Allah manzo Allah yana nan ba wansa annabinsa masoyinsa saboda me saboda shine kofar Allah abu ne yake fitowa daga harin Allah mu ba za mu iya ɗauki nauyin shi ba dole ne ya fito da manzo Allah ya tiba mana abu na zamu iya dauka mu dauka ya amfane mu ujibu da'watar da'i idza da'ani da she Ahmad Tijani yazo magajin Annabi Muhammadu ba lokacin bayan sal asr ranar juma'a ba ana fadin neman bukatu shi a ga annabawa ba she Ahmad Tijani ya ce a ku bar wannan in lokaci ya yi kar ku faɗi bukata ku faɗi Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ila dan Allah da annabi wanda ya samu Allah da wanda ya samu duniya waye fi ba Allah ba to sai Ahmad Tijani ya zo ya ce lokacin ku faɗi Allah man wajada Allah wajada kulli shay'in wa man faqadahu faqad faqada kulli shay'in shi yasa aka yi ambacin Allah a wannan lokaci ana tashi ai sallan magariba ranar asabar ya shigo tunda Allah ta ta'ala ya fara lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a yi wannan alfarman asabar Allah ya huta Allah yana hutawa yanda yake farin cikin alkur'ani ba wai yana huta saboda ya gaji ba a'a ya huta ne saboda ya koya mana saboda Allah ya ce wa ma masana khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin wa ma masana min lughubin kura wa ma masana min lughubin ba gajiya ne ba a'a ina koya muku kuma in kun aiki a lahadi litinin talata laraba alhamis juwa asabar ma za ku iya hutawa ranan asabar ya yi kuka ya ce ya rabar alamina lahadi ka bashi litinin ka bashi talata ka bashi laraba ka bashi alhamis ka bashi juma'a ka bashi ni asabar mai ka bani sai Allah ta ta'ala ya ce na lamunce maka duk wanda ya tashi a ka nemar wata bukata ni rabbul alamina zan biya masa bukatansa in dai ranar asabar ya tashi duk da duk ranar litinin ya fi albarka wajen tafiya neman arziki in kana son ka tafi ka samu arziki mai yawa ka tashi ranar litinin saboda shine rana wanda Allah ya girmama saboda mai ranan to kaga yanzu wannan daren daren asabar ne lailatu sabti lailatu juma'ati ranar alhamis da yamma lailatu sabti a gane ko shine jiya ɗin, ranar juma'a yau kuma lailatul ahadi kaga waɗannan duk gaba da ya kaf ko da ba wa'innan maganganu da wa'innan labarai da abubuwan nan duk babu shi ya isa a ce mutum ya zauna wuri lokaci awa ɗaya yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi alhairin duniya da lahira saboda haka jama'a dukkanmu takarda cikin bane dukkanmu ce alhamdulillah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shi duniya ne saboda ya taimake mu mu din ka san menene farkon alfarma da daukaka da abun murna abun alfahari mu kusan menene yanda Allah ya halicce mu irin yanda ya halici annabi Muhammad annabi muhammadu mutum ne wai mu kuma muka yi sa'a mu ka zama mutane ba dabbobi ba mu ce alhamdulillah da Allah zai tura annabi muhammadu a cikin halittansa mala'iku suna nan aljanu suna nan rauhane suna nan wasu ma wanda ba a san su ba domin maza Allah sallallahu zai je isra'awar Mi'raj yana hawa sama jibril ya koma ya ce ba zan wuce nan ba in na wuce zan kone kamar tsinke matsayina a nan ya tsaya kai za ka wuce ce ni a nan aboki zai bar abokinsa ya tafi ya bashi akwai akwai kewa sai ya ce a ni nan zan iya tsaya ba zan iya wucewa ba in na wuce nan zan kone kai ka tafi Allah zai dauke maka kewanka yana gama magana sai manzo Allah ya ji ya ji muryan abubakar da umar a gaba gaba can ita a ah, ashe mutane na sun riga ni barin gudu in je wannan wayo Allah ya yi mai ce ibrahim ce ina wa innan abokanan naka su bai je can ba kirkiro muryan aka yi domin dan adam dan adam ne shi ya kwanta ya san abin da yake gaba domin ya je ya karbo abin da yake gaban gaban Allah tabaraka ta'ala da ya je can ya samu abin da ya samu to shehu yana cewa wai ya ga wata mata mai kyau shi manzo Allah ba wata mata mai kyau kan gaske tana wata kofar gida ta suguna ga buta a gabanta tana alwala sai manzo Allah ya kalla ya ga ya ga matan shi manzo Allah ba yace wannan matan fa da wannan mata mai kyau wanda ban taba ga irin ta ba a kofar gida tana alwala nawa ya aka na Umar ne manzo Allah ce kai kai kai kai kai kai kai kai kai aka ce ya Rasulullah me ya faru ya ce kai ai na san mutumi na da kishi tab in na tafi duniya na dawo na ce masa naga naga matanka a can zai ce to kun gaisa sai sayyidina umar ya ce ya rasulallah haba ai zan ma kowa kishi ban da kai manzo Allah sallallahu alaihi da zai tafi malamai da yawa sun yi magana wasu ce wai da ruhinsa aka yi isra'i a shebra ibrahim ce a'a Allah bai ce subhanallazi asara bi ruhihi ba bi abdihi yace da ruhi ne ruhi zai fada amma yace bi abdihi ma'ana shi manzo Allah wanda yake kwance a maka kanin mutum biyu suna kwance ga wani ga wani aka zo aka tada shi ka tashi Allah ya kira ka zai baka wani matsayi da daraja wanda bai taba ba wani halitta a duniya ba ko lahira ka je ya ganka aka kai shi aka fasa jikinsa aka wanke shi aka gyara shi aka komai aka mai operation irin nasu aka gama komai sannan ya hau wannan dokin nan albakalu wanda hausawa suka ce masa alfadari ko to fadari naji amma sai a kara alif da lamu alfadari ya hau zai hau sai alfadarin ya girgiza jibril ya ce kai alfadari baka da hankali ne wannan wa dalilinsa Allah ya halice ka shine masoyin Allah annabi Muhammad ti za ka mai haka sai ta natsu ta ji kunya har ta yi gumi wannan gumin nan shine zafaran ma'ulwardi na wanda ake siyo a nan kem ma'ulwardi nan da zafaran cikin gumin wannan alfadari ne shi ne asalinsa shi yasa suka samu albarka da dakwaka yana da kyau mutum zai wanka ya dan diga kaɗan eh ya abun nan ya yi bukatarsa sannan ya wanka da shi za ka ga in ka wuce wurin wanda da in ka ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum oh oh oh, oh malam ne kuna lafiya lafiya kai shi gaba da sa in kana yawan wanka da ma'ul wardi in ka fito ce salam ah alaikum salam dai! alaikum lafiya lafiya lafiya lafiya eh. Sabo eh saboda shi dan adam ba a iya masa dole ka dan mai wani abu wanda kawai zai zai kula in ba aka ba saboda mai saboda kai da shi duk dai ne idan ka kai da shi guda biyu shi yake da shi kana da kunne ya da kunne da an ce waliyan Allah da annabawa suna da kunnen nasu ya zo hannun sama eh su ya haka eh in sun haka oh! su ba da tsoro ya ce a ah, wanda ai mu bi su amma irinka ne irinka kawai haba ai mutum ba zai ji eh, zai ji tsoron kowa amma ban da kanshi ba ya jin tsoron kanshi saboda ya san kanshi saboda mu duk rarraba mu aka yi amma dukkan mu asalin mu wuri ɗaya ne shine annabi adam annabi adam daga ina daga kasa daga maniyi daga kasa kasa daga ina daga sama sama daga ina daga girgije girgije daga ina daga haske hasken ina hasken annabi muhammad hasken annabi annabi daga ina daga rabbul alamin duk asalin mu daya ce sa alqur'ani yake cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda kowa ya san Allah ba Allah nan wanda muke labari wai wani ya san Allah wani bai san Allah ba a'a farko mun san Allah karshe ma ran cikin kiyama kowa zai san Allah yawma alastu bi rabbikum Allah tabaraka ta'ala ya halicci bai halicci komai ba ba aljanu ba mala'iku ba mutane ba sama ba kasa ba tsanani ba iska ba komai Allah ya kira mu sai muka zo ya tambaye mu ba ni ne ubangijinku ba muka ce eh zan turo wani mutum zai zo gobe sunansa Muhammadu zai ba ku addini musulunci za ku karba za ku imani za ku so shi muka ce eh Allah ya ce ku koma kuma ba mu ba mu fa ba mu ba kowa ya ce ku zo sai muka zo ya yi mana magana muka amsa ya ce ku koma ina muka taso ina muka dawo hoho. amma in Allah ya taimake ka ka shiga gidan babanmu Allah zai iya taimake ka don fahimta kaɗan a cikin wannan amma wayo karatu tunani littattafai ba zai taba sawa ka fahimta ina inda aka nufawa, dole sai ka je zangon bari bari ka durkusa kai lazumi Allah ya sanar da kai ka dawo ka sani wayo ba zai taba saka gane ba wani mawaki ya ce sarkin da ba a sanin shi da bayani ai maka bayanin Allah Allah kaza kaza Allah Allah shi Allah rabbul alamin shi na waye shi na wane kaza kaza kaza kaza yayi bayani yayi bayani har karshe kace eh na gane ina mayayewa bayani ba zai sa ka gane ba sai da a fisgo ka a jawo ka a sanar da kai a watsar da kai wannan hasken da Allah tabaraka ta'ala ya zo ya so ya zo mana da shi dole zai fito da hannun hanyar ɗan adam irin mu in ya fito daga wannan hanyar shi ne za mu gane kusa amma da mala'iku ne ko haske ko wani abu kare rikicewa kawai za mu yi ba za mu gane komai ba kullum kana fil ardi mala'ikatin yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula mutane ne a bayan kasa saboda haka mutum irin ku basharun mislukum shi zan tura amma ba wai wani halatta daban ba to ina zai fito inda Allah ya zaba cikin sahabbai aka wanda ya ce ko ibnu abbas ne kowa ya ce ya kirga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaka bayan kaka kakanni har ɗari biyar dukkansu musulmai ne mutanen kirki daga abdullahi da aminat har zuwa annabi adam ko ne ke zance har zuwa shi annabi ibrahim wanda shine uban annabawa na biyu adam shi ne uban annabawa na farko shi annabi ibrahim shi ne uban annabawa na biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn shi Allah in yayi wani abu a zahiri zai a batini in ya wani abu a batini zai yi shi a zahiri domin a fahimta a gane shine ya tura wannan hasken yanda ya gaya wa kakanni kakanni yanda ya gaya wa manzo Allah sallallahu cikin alqur'ani wa taqallubuka fi sajidina wa taqallubuka fi sajidina Allah yace manzo Allah me ma'anan wa taqallubuka fi sajidina ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake juya shi daga mutum zuwa mutum zuwa mutum zuwa mutum zuwa mutum har zuwa abdullahi har zuwa annabi muhammadu dukkansu sajidina masu bauta ma Allah wannan shine ma'anan wata wa taqallubuka fi sajidina ma'ana dukkan ne wanda suka haife ka da iyaye dukkansu gaba daya kaf masu bauta ma Allah ba a taba samun wanda ya bauta ma gunki ba ko so daya sannan mutane suka jaya annabi ibrahim ya ce ya abati la ta'budu shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya abati ya abati ya abati har yana cewa inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya shehu ibrahim yace wa iz qala ibrahim li abihi wai lam din nan li abihi zuwa ga baffansa ya nuna wannan baffan ba shi ya haife annabi ibrahim ba a'a wannan baffan kanin baban annabi ibrahim ne in ji shehu ibrahim ba wanda zai isa ya haifi annabi ibrahim a nan duniya in ba wanda yake bautan allah ba wanda yake bautan gunki ba in ji shehu saboda ayan wata ka fi sajidina ya karyata wanda suka ce baban annabi wanda annabi Ibrahim yake fada da shi wai shi ya haifi annabi Ibrahim ba shi ya haife shi ba ajiya aka bari a wajensa annabi Ibrahim ya girma in ba haka ba wa ka fi sajidina din ba zai iya zauna ba duk wanda suka haifi manzo Allah duk mutanen kirki ne daga farko annabi Adam a zuwa annabi Ibrahim da ya zo ibrahimu ya haifi biyu isma'ila wa ishaqa ishaka ya haifi Yakubu. Yakubu ya haifi yusuf har aka zo ala Ibrahim wa ala imrana dukkan su gaba daya kaf har aka haifi annabi isa wannan isa shine uban turawa da sauransu isma'ila kuma wanda shi ne yayan ishaq shi ibrahim ya ce malamai sun yi kuskure sun ce ishaq shi ne babba amma ni ibrahim na kaulahi na tabbatar isma'il ne babba dalili an haife su biyu wannan shi ne babba wannan shi ne karma shi isma'il ne babba kullum sai ya murde ya murɗe hannun ishaq ya yi masa duka ya watsar da shi maman ishaq kuma ita ce aka ba shi hadiyar sarata wannan hajara ta dauko shi daga gidan sarki hadiya baiwa ce ta zo ta kawo ma annabi ibrahim ka dauki wannan baiwa ka aure ta watakila allah zai baka da tunda mun mun yi aure shekara da 90 95 ba mu haihu ba yanzu kalan muka yi shekara ɗari yana aurenta sai ta yi ciki ismailu sarata ta ji labari baiwar ta yi ciki ta haifi ɗa namiji kishi ta kama ta ita ma ta yi ciki kishi tana sa mace ta yi kishi in ka samu mata shekara biyu uku hudu bai aure ba me kace ba ni na fada ba eh ni haka ne iko kana aure wata in ta yi ciki kai wanda za ta kama ciki Sine dalilin sarata ta fito ta ce ya ibrahimu ba zan saka yadda daga yau 'ya'yan bayi su dinga dukan mana 'ya'yan gida ba ka dauke ta da shi yaran da uwarta ka kai su can wani gari sunansa makka da nisa su zauna a can su rayu a can har abada su bar mu mu a nan mu zauna lafiya domin ba zan zauna ni salata na je na siyo baiwa aka bani hadi na kawo ta gida ɗansa ya dinga dukan ɗana ba ba zan yarda ba wai 'ya'yan bayi kuma gaskiya ne ya suna manzo Allah Abdullahi wuri guda uku wanda shi manzo Allah shine matsayin manzo Allah wanda ba matsayi wanda ya fi su girma lokacin da zai je ya karbo asako daga Allah da lokacin da an saukar masa da alkur'ani da lokacin da zai kira zuwa ga Allah subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa innahu lamma qama abdullahi yad'u kadu ya yakununa alaihi libada shikenan sai shi tsara ta sai hajara ta zauna a can za ka bani cikin dajin nan ba kowa mai kadai ibrahim bai magana ba to wannan abu wanda za ka yi allah ne ya gaya maka sai ibrahim ya tsaya ya waiga ya shi allah ne ya gaya mace je ka duk inda ka sani ka tafi tunda allah ne ya ce ka bar mu anan shi ya san abin da zai ba mu duk dai kafin a samu ruwa an dan sha wahala inna safa wal marwata min sha'irallahi aje a dawo aje a dawo sai zanzam ya fito da ya fito ya fara bul bul bul bul bul bul aka sha aka yi wanka ya shiga baka bul bul bul bul aka tiba aka aje ya shiga bada bul bul bul bul ya fara cika yana son ya mamaye maka duk ya zama ruwa sai aka yi mata aka ce mata zam zam ka san ma'anan zam zam zam zam zam zam ka natsu ka natsu ka natsu ka natsu tina zam zam zam zam ka natsu ka natsu shi yasa duk wani ciwo ko rashin lafiya in ka sha zamzam shi ma zamzam sai ya ce ma ciwo ciwo zam zam ka natsu na zo ba za ka samu wuri a nan ba ka tafi hmm. manzala ya ce a zamzam lima shuri bala manzala ba ya ce zamzam lima shuri bala duk abin da aka sha zamzam saboda shi insha Allahu ko yaro ya yi um, fahami ya samu karatu ya samu alkurani ko ko yi jaraba ko Allah ya kai ka da makiya kai rubutu kai wannan kai kolombo duk abu da zaka yi in ka sa ruwan zamzam a ciki Allah zai sa albarka cikin wannan abu saboda shi baya jira mm, tafiya yake yi kawai ba ta ayi waje an ma'i kullu shayin hayy shi ruwa duk abu mai raye akwai ruwa a wurin ka gan ko baka gan shi ba والذي جعل لكم من الشجر الاخضر اخضر من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم من تقولون اخضر اخضر معنى مي روى روى معنى مي دنشي وند اكاي روى اتشكي اكاي روى اتشكي شين اخضر با با اي بصبا wannan shine ma'ana wannan zamzam sai Allah tabaraka taala ya so kenan tun daga sama har karshe mu Muhammad ya zo mana a nan cikin duniya sai ya turo saidina Abdullahi da kuma sayyidina aminata suka yi aure mutumin kirki ya aure 'yar kirki mutumin kirki ya yiwa ya auri matar banza shi ibrahim ya ce ƙarya ne a ce mutumin kirki ya auri matar banza sannan in aka haifi yara yara su lalace shewa ke ƙarya ne mutumin kirki in ya auri mata mara kirki Allah zai sa wancan matan mara kirkin Allah zai sanya ta ya canja ta ya dawo ta zama mai kirki saboda ya auri mutumin kirki me dalili na at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna Allah yana son mu fahimta sai yasa ya maimaita mana at-tayyibatu lit-tayyibina ayya isa ya dawo kuma yace wat-tayyibuna لطيبات الطيبات إتا سيدتنا عائشة للطيبين إرن سو منزل الله والطيبون إرن سو منزل الله للطيبات إرن سو سيدنا عائشة سقي أورا wannan auren shine lokaci yayi أنك محمد ya إن in ya زي أيكي shekara sittin da uku in ya gama aikinsa shikenan sai ya koma inda ya fito ya koma ba inda ya fito ka san maganan ma'arifa kamar mu aisha ibrahim in muna magana ha in muka faɗi wata magana sai a dauke shi wani kato ma'arifa ina ba ma'arifa nake faɗi ba alkur'ani da hadisi ne kawai ba ma'arifa da zan faɗi ma'arifa a nan kowa zai kawace takalmin zai gudu wallahi hmm. duk hadisi ne da alkur'ani Allah ta baka ta'ala ya so ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya masa uba mutumin kirki da uwa mutumin kirki sannan suka haife shi a nan duniya domin ya cika alkawali wanda me alkawali kun tuna yawma alastu bi rabbikum Ci jagora in ya zo magana ya kare Manzala Allah aka haife shi ranar litinin ya bar duniya ranar litinin ya tafi can sama ranar litinin ya karbi sallah ya dawo in Allah in ana gaya maka Isra Walmi Mi'raj din yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Kamar wannan abun ne wannan eh wannan irin wannan eh na bishiya eh ganye to in iska ya hura shi ba zai dan haraka kadan zai dan kada kadan ya dawo manzo Allah ya tashi daga Makka ya je Baitul Maqdis ya tafi sama ya karbo abun da ya duk abun da aka yi a sama can ya dawo shine kasan minti nawa ne lokacin da iskan ya kada wannan ganyen ya je kawai ya dawo tuntuni halatin ya zo duniya shi lamarin manzo Allah daban ne da na sauran annabawa sanda ya kai shekara arba'in sannan Allah tabaraka ta'ala ya aike shi ranan da aka haifi manzo Allah Ka'aba da kansa ya girgiza ya ji dadi ya ce wanda zai tsirar da ni ya kubutar da ni cikin wa'annan gumaku lata uzza hubbala zai fito a cikina duk za a kore qul ja al za wa zaqa al batil inna al duk sai su fita Allah tabaraka ta'ala zai karrama ni ya girmama ni a bani haƙƙina bayan ana min walakanci wanda zai kwace mun haƙƙina ya bani yanci an haife shi yau in ji ba sai aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko duk halittan Allah wanda aka haife su in an haife su kansu ne yake fara direwa shi manzo Allah kafafuwansa ne ya fara direwa a kafa sannan ya sajada ma Allah subhanallahi wa bihamdihi ya tashi ya atashawa ya ce alhamdulillah duk matan annabawan nan su sai da tuna maryam sai da tuna matan fir'auna asiya dukkansu ba wata mata na aljanna wanda bai zo ya yi ma amina murna ba saboda zai haifi ko ya haifi fiye halitta gaba daya kasan annabi muhammadu Shi ne baban annabi isa eh annabi muhammadu ba domin ranar tashin kiyama maman annabi isa yana cikin hadiman matan annabi muhammadu cikin aljanna ai wanda ya aure matan mamanka eh duk katon magana magana in ka jita yayi kato a ah? baka samu wanda zai warware maka kawai in ya warware kawai sai kaga kawai ka samu na tsawa kuma ka fahimta shi shehu bayan kuma baya fadin magana sai ya warware ma almajirai su fahimta domin ka ta tsaya tunanin wannan abun ba ta lokaci a wurin saboda lamarin tafiya ne Ya siru na sayyidan lil majalisi kilmata fa'ajabu ajabu li sayyidi julusin yushbihuna sukhura yanzu tun da aka fara tani a zuwa yanzu akwai wasu suna tafiya sun yi nisa sun she sun yi tafiya kilomita ɗari biyu ɗari wasu ɗari biyar kowa saboda wani da kai ka yake tafiya wani da mashin wani mota wani iyakon zai je a samun istan ya tafi jirgi ya hau kawai ya tafi cikin awa uku yana kaula wani kuma sai ya kona goma sannan zai isa kaula haka muke mu din ba haka muke kowa da irin tafiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan duniya ya yi shekara arba'in kafin haka ya yi ya fara kira zuwa ga Allah ya yi aure da zai aure shi sayyidina abubakar abubakar ba <laughs> shi Allah ya shirya abu ya shirya kawai aka je gidan baban Khadija za a nemi aure sai ce shi ba zai ba Muhammadu mata ba aka ce me yasa yace bai da komai talaka ni zan dauka yata in ba talaka yaje je ya nema wani wuri ni ba zan ba shi ba Khadija yace tace ai ni ina son ta baba yace ba zan baka shi ba lokacin ba hana giya ba giya ba hana haramun bane sai aka yi fati aka zo aka bashi ya sha ya sha ya sha a kawo riga aka bashi ya saka riga mai kyau aka bashi nama ya ci yana cikin maye to an zo maganan auren muhammadu da ɗan ka ce ah, a ba komai a daura kawai mm, ba nan ya tafi saboda baya nan bayan an gama auren ya tashi daga bacci ya warsake ya warsake ya kalla ya ga riga mai kai wuce ah, wannan riga wa ya samu yace Muhammadu ne sa ka wani Muhammadu wannan talakan wanda bai da komai yace eh ai ya aure ka ni eh wallahi ban yadda ba ce Khadija yace ka rubuta ka sa hannu lokacin kana maye kai balarabe ne mai mutunci mai adalci in ka ce ka fasa duk laraba za su ce baka da hankali ka ka haukace sai ce ah, a to shi kenan shi kenan shi kenan shi kenan ya tafi da matan shi auren kenan amma ban ai auren ita khadija ta yi mafarki ta ga wata da rana sun fado a dakinta sai je ya tambaye fassara mafarki aka ce masa babban mutum wanda babu irinsa ko wanda Allah zai turo zai aika shine zai aure zai aure ka da ya ga aka gaya masa siffofi da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin aka ce ƴan uwansa duk sun yi aure shi ma ya kamata ya yi aure aka nema masa mata to ita Khadija tana ganin annin Muhammadu yace ti shi wannan yake so cikin labarin Khadija ta taba aure bazawara ce amma mijinta haris ya haifa mata guda biyu shi ne dalilin wata rana sun zo manzo Allah yana wani abu sai suka dame shi manzo Allah ya kore su shi ne dalilin ayan fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammal yatima wa'in nan yaran guda biyu na Allah yake wa manzo Allah fada kar ka sake masu tsawa ka basu saboda marayu ne nawa in ji Allah cikin dare ya yi ikirawa kira da dawo sallah asuba wanda manzo Allah ya kare ya yi dawo fara a duniya da ba ta shi wani Allah da sai bari bari bari bari bari ah bari Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsaya ma hmm? sai ya ce duk ɗaya ne sai a ce cikin samari aliyun shi ya fara musulunta cikin sufi sayyidina abubakar shi ya fara musulunta cikin mata khadija ita ta fara musulunta amma duk dai sai aka je gidan sajjawo domin da aka haifi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sajja'u malami ne mai ganin gaibu gaibu irin nasu ko mai tauraro ne ko mai ramali ne Allahu alamu ko mai watsawa ne ka ga mota kai kai kai kai kai kai ai haka ai haka ai haka haka a watsan a ce kai kai kai kai kai kai yi aure ba to kai wanda za ka yi aure shi sannan wannan zai gaya maka kai kai za ka aure kai baka san za ka aure ba sai wannan to shi kenan aka tambaye shi gidaje sun tsage ruwan mai gudu shekara dubu ya tsaya wani bango wanda shekara dubu nawa yana nan bai taba girgiza ba shi ma ya tsage wani wuta ana bauta masa shi ma watan wutan ya mutu ba wani sarki wanda ya kona a kan gado ranan duk gadonsu ya kare in an jara gadon ya kare in ya jara gadon ya kare sannan suka ce ai hakura a kona sai da safe kawai watakila wannan lamarin Allah ne amma lalaka haifi manzo Allah ba wani sarki wanda ya kona kan gado ba su isa ba shugaba ya zo duniya aka aje shi a kasa ko kona kan gado ina in ji wani mutum ina ai ba zai yi ba aka je wajen sajjawo sajje ya ce tewo akwai sarakuna kaman guda goma kaninsu da sarkin ya ba su labari za su zo sarki zai zo ya mutu ya zo ya mutu ya zo ya mutu ya zo har goma sannan wannan abun zai fito mafarki aka yi eh ya ce masu sai suka ga wani mutu ya haura kuma da sanda ya ce wannan mai sandan nan in yi shigo dole kawai lamarin ya kare sai sarkin a lokacin ya ce a wannan ba ruwana sarki goma ai wannan ai abun nan kafin shekara ɗaya biyu uku hudu biyar goma ɗin sarkin guda goma duk sun zo sun mutu har manzo Allah ya zo ya ci haka ya zauna a makka yana bada da musulunci yana ba da musulunci mutanen makka suka dinga hana mutane duk wanda ya yi imani sai su kama shi su azabta shi su mai azaba wasu ma aka kashe su wanda kun san su sunayensu a karshe dai manzala sallallahu Allah ya umarce su ya yi hijira ya bar makka ya tafi madina kafin ya tafi madina mutum uku sun zo shekara na farko sun yi mubaya sun tafi na biyu wasu sun zo sun yi mubaya na uku kusan mutum saba'in da mata goma duk sun yi zo sun yi mubaya su suka ce in ba za ka iya sai da addininka a maka ba to ka dawo wurin mu za mu taimake ka wannan addini ya tsaya sai aka taimaka sai manzo Allah ya fito jibril ya zo ya ce ubangiji ya ce ka bar maka yau ya kira sayyidina ali ya ce ali ya ce na'am dan uwana ka kona kan gado na. ka dauko na, ka rufe da shi ni zan tafi Allah ya ce in tafi in hijira in tafi madina maƙiya za su zo in sun kashe ka na lamun ce maka aljanna na aliyu ya kona kan gadon kafirai suka zo sun yi mitin a kashe shi kawai wai yamkuru bika allazina kafaru li yasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita in ji shehu wai manzo Allah ya dauko ya shi ya karanta bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوم عند العباد وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يسرون ya tufa a hannunsa ya watsa musu duk suka fadi suka yi bacci iblis tun da Allah ya haife shekara dubu nawa miliyon dubu nawa bai taba bacci ba sai ranar eh kuma manzo Allah bai wannan kawai ba sai ya dauka ya shi kasan shi balarabe ba abun da yake so a duniya kaman gashi duk inda kaga saurayin balarabe ya yana da wannan kom cikin aljubinsa ya zauna ɗaya biyu yana gyaran gashi gyara gashi kawai kamar yan mata a gyara a gyara a gyara sai maza Allah ya dauko yashi ya sa musu cikin a ba gashi ba somansu. me aka ba suma ba hmm. in kana son ka zagi mutum kaka ce gashin ka yawa ka ce suman ka yayi yawa <coughs> <coughs> ya dauka yashi ya samu su ya cika ya samu su a baki ya samu su ko ina da kunne suka tashi kawai iblis ya tashi ya ce abin abu ya ce to kai iblis kai ne kace za ka kare mu kai ma kai bace ya ce wallahi mutumin ya yi mana sahiri babba tun da aka haife ni ban taba aka halice ni ban taba bacci ba sai yau hmm. sai suka fita aka tashi aka shiga daki aka ga sayyidina ali yana kwance amma suka ce wannan kwanciyan ba irin na muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba irin na manzo Allah ba sam saboda manzo Allah ba haka yake kwanciya ba ka san kwanciya ana gane mutum da kwanciya in ka shiga cikin daki ka samu namiji ko mace kowaye yana kwance hannunsa na dama shine a kumatunsa da kunninsa yana bacci hankali to wannan kamar ne mai natsuwa ne in ka samu mutum cikin daka ya yi bacci wannan kafa can wannan kafa can ya ya gaba ke to haka yake in ya farka ma haka yake in ya farka ma haka yake ka samu mun mutum yana bace in ya farka ma surutu kawai zai wannan ba kwanciyan annabi muhammadu ba sun je sun kama bargon suna son su cire bargon sai na ali yana rike bargon saboda abinda manzala ya ce masa in an kashe ka na alamun ce maka aljanna sai na ali yana so a kashe shi karshe sai ya bude ba ka yake ku kashe ni mana ji a ah, me kace ku kashe ni a ah, ashe ba shi bane aka cire bargon a ai ba shi bane Ali ne yake manzon Allah Muhammad ya tafi ya ba da sako saboda mutanen Makka duk ajiyansu na kudi da na kasuwanci duk wajen su ake ajiye har da talakawa a ba kowa ajiyan sa ba sai sa aka samu sa sunan Muhammadul Amin sai aka ba kowa sai ya tafi dama sai na abubakar shi kadai aka sanar da shi ya shirya ya kuma guda biyu daya manzo Allah daya nashi amma wanda zai nuna masa hanya wannan zai goya shi manzo Allah in ya gaji sai ya sauka abubakar ya goya shi har aka je madina amma an biyo wani wuri hmm. umu ma'abad an dan tsaya a wurin aljanu suka ga manzo Allah sai suka ga ‘yan uwan makka suna neman shi sai suka zo wajen makka suna waka a yadda Allah da tabbatar tabbatar yadda Allah ta baraka ta da ya tabbatar da wanda yayi yi wuni a rumfan ummu ma'bad sai mutane maka suka gane manzo Allah ya bi wani oh, wancan hanyar amma da ya fito garu hira ya shiga kawai ya shiga ya jira kwana uku ya zauna a wurin da aka zo ana neman shi inda manzo Allah ya taka kasan in ya taka dutse kun sani ko da ya taka ya shiga aka zo aka ga eh, tsawon inda manzo Allah ya taka larabawa sun san eh, wannan kafan mutum kaman kaman fulani in sun ga kafan mutum za su gane wannan kafan dan gidan wani ne kamar kai yanzu kana nan sharada ni ina can badawa wani yana wannan ba na san ka ba hmm? da daddare in aka yi wani abu da safe aka tafi ni wanda nake wani unguwa don in na zo unguwanku na ga inda wanda suka sace rakumi ko wani abu suka yi banna suka tafi na duba kafafunsu tsawonsu in na duba zanga ne in naga kafa zan gane wannan kafan na gidan shehu atiku ne <coughs> wannan kafan ba na yaran gidan shehu atiku ne wannan kafan na gidan zangon bale bale ne wannan kafan na gidan wani ne haka ne larabawa suka kai ilimi na gane sa duk inda dan adam ya taka <coughs> wanda zai iya gane abinda bahaushe yake cewa kofatu kofatu ko kofatu wanda zai gane kofatu hawa kafa mutum ba magana ko fatu ba ko fatu ma ba wai na giwa ko na raka ba na awaki <coughs> suka ce wannan kafan <coughs> daga gani kafan abubakar ne amma wannan kafan ɗayan babu bambanci da kafan wanda annabi ibrahim ya kafa ya taka wanda yake wajen kaba ba bambanci ka kenan sun tabbatar abin da manzala ya ce ba wanda yake kama da annabi ibrahim cikin jikokinsa gaba daya kamar ni annabi muhammad an zo an tsaya ga kafafuwansu sai dina abubakar yana ganin kafafuwan kafirai amma ba su gansu ba zama cewa za su gan mu fa don Allah ya ce ba za su gan mu ba za su gan mu fa ba za su gan mu ba wallahi za su gan mu ga sunan ga kafa za su gan mu ba za su gan mu ba za su gan mu ba za su gan mu ba abun yayi yawa sai manzo Allah ya buga kirjin sayyidina Abubakar sai ya ce Abubakar ya ce na amince kalli can kalli can sai ya kalla kawai sai ga wani katon rami sai ya ga ruwa sai Abubakar ba sai ga wani kwale-kwale a wurin da manzo Allah ya ce ko sun gan mu ma sai mu je ga kwale-kwale can mu shiga mu tafi can a wata kasa da ba <laughs> sannan Abubakar hankali zai ya kwanta sannan bayan kwana uku suka fita suka je Madina wanda ya fara ganin su wani bai yahude bani kailata wanda kuka jira saboda an yi kanin makka da madina tafiya kona goma ne kona goma na kafa to kullum in sun tashi kawai sai suka sa kayan yaki su shirya kawai su je <coughs> bayan gari su hau kan dutse <coughs> wasu kan bishiya suna jira akwai kawai sai su da yamma yayi ba su gan shi ba sai su dawo gida ana dawo gida kona na goma kawai sai babbai ne ya hau sama sai ya gan rakumi guda biyu suna zuwa da fararen kaya dukan fararen kaya fararen rawani suna zuwa sai ce ga wanda kuke jira saboda haka kai malam tijani duniya Allah kada ne san shi Allah shine Allah wai ba yahude shine ya nuna ma musulmai ga manzon Allah can ba su gan shi ba ba yahudi sai suka tashi suka same shi suna zikiri suna rawa suna ce tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير الهي يا رسول الله سيشهو يا يطيع وجم مسلاشي نقبا نهني يا جمعة غدا بيو يا جمعة ya dawo kuma ya sake juma. ya ce ba nan ba ne a'a ba nan ba ne inda aka ce in je yana gaba sai rakumin ya zo ya ce kuma rakumin kowa ya ce ya lala ka zo gidana ni mai kudi ne ina da abinci ina da komai ya lala ka zo gidana mu masu karfi ne mu na kabila kaza ya lala kowa yana magana maza Allah Kuma ku bar rakumin shi rakumin zai fadi shi rakumin zai nuna inda zan sauka shikenan sai rakumin ya tafi ya zo har kofar masallaci manzo Allah sai ya durkusa ya yi ƙara ya tashi manzo Allah ya ce nan ne kofar masallaci na ya tashi ya tafi dan kadan ya durkusa manzo Allah ya ce haza huwal manzil insha Allah wannan shine gida eh shi wannan wurin <coughs> nabiyun shine dakin sayyidatuna Aisha shine kabarin manzon Allah yanzu domin albishirinku albishirinku albishirinku manzan Allah bai da daki hmm. manzan Allah ba bai da daki shehu ibrahim ya ce kun san abin da ya sa za a bai da daki sai ya ce ai saboda manzo ne yanzu kai zan aike ka kaduna ka dawo ka je ka kai sako ka dawo shi ne ka je na ji labari ka yi gida aure kan ban hana ka ba ban hana ka shan ruwa ba amma gida shi samu a rasulu laisa lahu baitun <clears throat> in ji shehu nan babu jibril inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa babu jibril nan ne jibril yake biyowa yana kawo sako daga sama ka san so nawa jibril ya zo wajen annabi musa jibril mala'ika yaushe aka fara labarin Musa cikin Alkur'ani farko sotu baqara wa iza tasqi Musa liqaumihi suratu Ali Imran suratu Nisa'i La'raf musamman La'raf Yunus Hud شعراء مسمى شعراء مسمى قصص نتلو عليك شيئتي طافي من تلك آيات الكتاب مبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون <clears throat> لا بال موسى حر كسا اذهب الى فرعون انه تغى فقل هل لك الا واهديك الى ربك فتخشى حر كسا duk labarin Musa nan da maganar Musa da labarin Musa cikin Alkur'ani nan duk gaba daya ka san so nawa Jibril ya zo wajen Musa so shida daya biyu uku hudu biyar shida timmi in ji malam bafalata ne timmi so shida <clears throat> ka san so nawa Jibril ya zo wajen manzo Allah dubu ishirin da dubu shida Malam Tijani. Ka sanni? Ka sanni? Tun shekara arba'in ka sanni ko? Muna tare ko? Kana zuwa gidana? Ka tun da ka sanni shekara arba'in zuwa yanzu in ka kirga so nawa ka zo gidana bai kai dubu ɗaya ba ko ɗari takwas bai kai ba wallahi hmm? a ce jibrilu yana zuwa wajen manzo Allah har dubu ishirin har dubu shida sai ibrahim ya ce ai ko hukarin larak ya ce wannan gidansa ne kawai sai yasa aka sa masa babu jibili hmm. amma shi manzo Allah bai da daki dakin matansa kawai in wanda zai girke don ku dan butan nashi da filonsa ya je dakin wane amma shi bai da daki ya ce ta wanda aka aika bai da lokacin yin daki sai na umar ya taɓa samun manzo Allah yana kwance har tabarman ya yi tasiri a kan kafadan shi sai sai na umar ya ce ya rasulullah ba za a mana addu'a ba mu samu irin shimfida irin na kaisar da romawa da kaisarawa da kaza kaza ne manzo Allah ya tashi ya fushi ya ce umar kai baka san ni an turo ni kawai na zo zan yi tafiya in ba da wani sako in wuce ba in yamma ta in wuce me kai ne wani wani shimfida wani gado mai kyau wani kaza don na gode kai amma ka yi ba ruwa da ya juma guda biyu ya tafi can ya gina masallacinsa ya zauna shekara goma sha uku insha Allah Allah tabaraka ta'ala ya bashi shi sahabbai abdurrahman ibn auf da kuma zubair ibn awam wanda su masu kudin domin kowane mutumin allah yana da kyau ya samu almajiri mai hali wanda in abin ya rikice ya zo ya yi hidima shine sayyidina abubakar wanda su taska ne kawai na Allah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane sun zo neman taimako manzo Allah ya ce kawo taimako ku kawo a kawo hadiya a kawo hadiya kawai sayyidina Umar ya ce yawa dama na kasuwanci na samu kuɗi dala zinari takwas dubu takwas zan dauka dubu hudu wannan tsohon wannan tsohon abubakar wannan tsohon duk abun da aka yi kawai sai ya zo ya wuce kowa amma yau sai na wuce shi <coughs> dubu takwas na samu zan dauka dubu hudu na kawo maza Allah ya kawo sai ya aje sai sayyidina abubakar ya zo ya ba da abun da sayyidina umar ya ba da ya linka shi ya ce na ba manzan Allah dukiya na da gidana da matana da 'ya'yana da kayana kai kai ni da kaina ma na ba kaina annabi muhammadu kusa abin da ya sa a kawo wannan kisan alkur'ani ya ce wala tabs wala tabs sutha kullal basti in kana dukiya kar ka ba da duka kadan ba da dan kadan ka bar abun da zaka aje a banki saboda kasuwanci wani abu a gida na cefani sauran sai ka bayar kar ka ba duka me yace fataqaudan maluman mas'ulan sai shi Ibrahim yace ni na fahimci wannan ayan al'ata'u idza kana lillah walau a'taita kullama indaka ma aznabtu ya ce kyauta in Allah za ka ba ko ka ba da duk abin da ka mallaka babu laifi a ciki ba ka ciki wanda aka ce mata fata kodin malumin masauran inda Allah za ka ba saboda abubakar ya ba ku manzo Allah komai na shi kuma manzo Allah bai hana shi ba amma amma wannan maganan kuma namu ne na gida ba na kowa da kowa ba saboda shi abubakar dan hakika ne shi Omar dan shari'a ne shi Usmanu dan tarika ne shi Aliyu mazubi ne eh amma wannan na shiga da kai hakuri na fade da kawai ni wannan wasa nake wasa wasa nake kar ku dauke shi ba wasa nake da manzala sallallahu alaihi ya tashi makka ya tafi isra wal mi'raj wanda na ambato ta zo ya je baitul maqdis ya ma annabawa sallah anan zamu dan tsaya minti biyar ayi zikiri in an gama dan minti daya biyu uku sai a fadi kadan cikin isra wal mi'raj yanda shehu ibrahim ya kawo ta shikenan sai addu'a sai ku sallame ni in koma gida Allah la illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا موتى لا إله إلا الله وده يحدث قصيدة سيكرا تكوي ترى لي يا ممت رسول الله تاع المقدس الله لا اله الا امن الد والاداب اصلا واساسا الله رسول واصل الناس ماء وجندال الله فلا إنس في ذاك أماني مؤنسا الله تطور في الأطوال في كل هيكل الله وحتى بدا للناس قرما مقدسا لا اله الا الله وجاء بامر الله يدعو بشيرا الله نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا لا اله الا الله هذا الله أقوام أن أبوه أدلة أن لا إله إلا الله وضلل لقوما قد قالوه وتماس أن لا إله إلا الله ألا فاذكر صديق صانع حبيبنا ألا لا إله إلا الله فقد أنفق الأموال عمن أنفسها لا إله إلا الله وهرول إلى ذكر السراج ملازمنا الله لا إله إلا وزاهم الفاروق من لم يوسوس أن لا إله إلا الله والمسكين عثمان شارحا ألا إله إلا الله فقد بدل الأموال في الله منفسا ألا إله إلا الله وحبي وزير البلد لباب علومه ألا إله إلا الله علي أبي السبتين وقلبي سألا لا إله إلا الله بجاه رسول الله

إله إلا الله صلاة وتسليم عليه بقدره الله الله مع الأهل والأصحاب ممن تقدس الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله وتقبل أمداحي وتقبل من يحكي الله لا إله إلا الله وخير جليس من يردد ذكره الله لا إله إلا الله أحب وطن يشدو إلى بلمداح لا في الله الله وقد جاءني يومي من أحمد أنني الله لا إله إلا الله ومدحي مقبول تلقيته نصا الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله وأودع أولادي لديك تواسقا لا إله إلا الله وتشفي بني ربي وتبي له الله أشاد فلا يرفع عبيد السفاري في الله عليك صلاة الله ثم سلامه الله أعود إلى شغلي وشغلي شغل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الحمد لله يا الله الحمد لله إلا يا الله يا الله الحمد لله يا الله يا الله لله لله يا الله الله الله يا الله الحمد لله يا الله الله الله يا الله الحمد لله الحمد لله يا الله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلا يا الله إلا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد آتي لما تقدم alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Allah Allah dai wanda ana ce masa aqrabu ilayka min hablil waridi wal الأول والآخر والظاهر والباطن كما هكذا to me na zuwa can ina za'a ina za'a to shi wannan tafiyan na girmamawa ne tafiyan girmamawa ne saboda manzan Allah ya bashi abin da bai فأوحى إلى عبده ما أوحى كي مالا أبوي كريم الله أبوي حبيب الله حبيب يا بكريم يا بخليل من هو الخليل؟ الخليل هو الذي إذا سألك تعطيه ومن هو الحبيب الذي تعطيه قبل أن يسألك shi aboki shi ne wanda in ya tambaye ka ka bashi masoyi kuma shi kafin ya tambaye ka ma za ka ce ka bashi wannan shi ne bambancin annabi muhammad sauran annabawa ibrahim ya ce رب اجلبني وبني ان نعبد الاصنام الله كيكي دنين عائلة بجيكو كنا كرم بوتاما بونكي في أمر محمد بكما يا نعم. بجي خوي با الله ليجي إنما يريد الله ليذهب عنكم ونكسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا شي تطهيرا ما ولا يطهركم ده اعلم اما تطهيرا ما ويتركك كيوا يتركك كيوا ما ميه معنى كاوي يتركك كاوا ندبا ندبا شين تطهيرا ندبا tsarkakewa na gaba da manzo Allah ya tafi da maka kafin ya tafi bayan ya tafi ya dawo abu mama ba ta zuna ce maku wani mai yahudi shi ya nuna ma mutane mamadina gafa gafa mutumin gucan da sassafe manzo Allah ya tafi ya dawo bai ce kowa komai ba